babban bakon ma wannan guri malaminmu sheikh jafar mahmud adam ya samu gabatowa insha Allah ba da ba tare da sai na masa wani takdimi ba akar karmaka Allah tafaddal mashko إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الناس bayan haka yan uwa إنا من جيسوة mana gaisuwa ta musulunci assalamu alaikum wa yana daga cikin mafi girman ni'ima da Allah madaukakin sarki ya yi mana kasancewar mu musulmi domin ni'ima ta musulunci ita ce mafi girman ni'ima da Allah madaukakin sarki ya arzuta mu da ita ita ce ni'imar da Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan a yau na cika muku addinin ku gare ku kuma na cika muku ni'ima ta gare ku sannan kuma na yarda muku musulunci ya zanto shine addinin ku sannan bayan ni'imar kasancewar mu musulmi ni'ima ta biyu ni'imar kasancewar mu a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafi girman annabawa kuma shine cikamakin su kuma shine mafi daraja cikin halittun Allah gaba daya al'ummarsa ita ce mafi ficiyar al'umma wadda babu wata al'umma a doron ƙasa da ta fita da haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ku ne mafi fita al'umma da aka fitar da ku aka fito da ku cikin sararin duniyan nan domin mutane kuna yin imani da kuna umarni da kyakkyawa kuna hani daga mummuna sannan kuna yin imani da Allah manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗa cikin hadisi ingantacce yace antum tufuna 70 ummatan antum afdaluha wa akramuha ala Allah ku wannan al'umma ta annabi Muhammad ku ne cikon al'umma ta saba'in a cikin duk al'ummomi da suka wuce baya sittin da tara ku da aka cika saba'in ɗin da ku ku ne ya falala ku ne kuka fi daraja a wurin Allah sama da sauran don haka ne ma ubangiji ta'ala ya sanya mu mu zama shaida akan sauran al'ummomi gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya kaddara al'ummar annabi Muhammad ta zanto shaida akan kowace al'umma da ta shuɗe baya a ranar tashin kiyama da haka Allah ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasafa litakunu shuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida mun sanya ku ku zanto al'umma zababbu dan ku zanto masu ba da shaida akan mutane kuma dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada shaida akan ku ma'ana ranar tashin kiyama kenan kuma dan haka Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin littafinsa. sa ajina min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida fa kaifa yaya halin mutane zai zama ranar tashin kiyama idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin idan kowace al'umma muka zo mata da mai ba da shaida a kanta waji ina bika ala ha'ula'i shahida kai kuma wannan annabi muka zo da kai don ka zanto mai ba da shaida akan al'ummarka kaga da wannan aya ta cikin suratul nisa da waccan ta ɗazu ta cikin suratul baqara dukkan su suna nuna al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sune shaida akan al'ummomi sai hadisi kuma ya tabbata cikin sahih bukhari wanda manzon Allah ke cewa za a zo da annabi nuhu alaihi salam a gaban Allah ranar tashin kiyama a zo da al'ummarsa ubangiji ta'ala ya tambayi annabi nuhu ba wai dan ya jahilci me yake ciki ba yace shin ka isar da manzancin da na dora maka zuwa ga mutanenka annabi nuhu zai ce eh na isar ya ubangiji sai kuma a tambayi al'ummarsa shin annabi nuhu ya isar muku da sakon da aka aiko shi da shi zuwa gare ku ko bai isar ba sai ce ma ja'ana min basirin wala nazir ba wani manzo da muka gani ba wani mai gargadi da muka gani sai Allah madaukakin sarki ya tambayi annabi nuhu na tambaye ka ka ce ka isar su kuma sun ce baka isar ba wane ne shaidar ka akan cewa ka isar da manzanci sai annabi nuhu ya ce muhammadun wa ummatu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa su ne shaida akan na isar to sai a kiraye mu sai mu ba da shaida akan annabi nuhu ya isar ita ko shaida tana ginuwa ne akan idan ka ji ko ka gani ko ka hada ji da gani a gabanka abu ya faru sai ka ba da shaida gwargwadon yadda ka ji ko ka gani to amma mu mu zamani da annabi nuhu alaihi salam ba amma tare da haka shaidar mu cewa ya isar karbabbiya ce don mun karanta alkur'ani mai girma mun ga irin gugurmayar da annabi nuhu alaihi salam yayi da mutanansa da dauki ba daɗin da ya yi tattare da su wajen isar musu da musulunci asha bihim alf sanatin illa 50 aman shekara dubu babu hamsin da hamsin yana wa'azi ba wani zarfin zaman da zarfin makan da annabi nuhu bai amfani da shi ba ya kira su da rana ya kira su da dare ya kira su da ɗaiɗaiku ya kira su cikin taro ya yi asirrance ya yi a bayyane qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'a'i illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra wannan duka a jumlace wato abinda annabi nuhu kenan yayi ta amfani da shi na lokuta da zamanna mabambanta juna wajen gamsar da mutanensa mun karanta a qur'ani mun gani abin nan da qur'ani ya sanar da mu da shi zamu dogara wajen yin shaida ga annabi nuhu ranar tashin kiyama to wannan duk abu ne da ke nuna fifikon mu al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga bayan ni'ima ta musulunci da Allah ya mana to kuma sai aka mana ni'imar kasancewar mu a musulmin ma cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wata ni'ima kuma doriya akan wannan wadda tana tare da wannan bayan an yi ka musulmi kuma bayan Allah ya yo ka ka kasance cikin mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni'ima kuma mafi girma doriya akan wannan a cikin waɗanda suke da awarbin bin annabi Muhammad Allah ya sa ka cikin ahalus sunna domin idan Allah ya sa ka cikin suna, mana ma'ana baka tare da bid'a kenan to ita kanta wannan ni'ima ce wadda take mafi girma cikin ni'imomi domin su ahalus sunna su ne waɗanda ba su da wani suna ɗin sai ahalus sunna kuma dalilin da ya sa aka sa musu suna ahalus sunna don su ɗin ahalus sunna ne ma'ana ba su da wani abin bi sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sukan kalli annabi sallallahu alaihi wasallam a bangarori daban-daban a matsayinsa na shugaba su yi koyi da shi in sun samu shugabanci a matsayinsa na mai ibada su yi koyi da shi wajen ibadarsa a matsayinsa na kwamandan yaƙi a filin daga da ya jagoranci al'umma a filin badar da uhudu da sauran yaƙe-yaƙe su yi koyi da shi in sun samu kansu a wannan halin a matsayinsa na mai sayi su yi koyi da shi yayin da za su saya a matsayinsa na mai sayarwa su yi koyi da shi yayin da za su sayar a matsayinsa na siriki da ya aurar sai su zama kamar shi a matsayinsa na siriki da ya auro a gidan wani yaya ya ma'amalanci wanda ya auro a gidansa sukan kalli na sallallahu ta dukkan bangarorin rayuwarsa kuma su yi kokarin yin koyi da shi a cikin kowane abu iyakacin yin su sai fa abin da suka kasa da wuya ka ce ga wani mutum abinda duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a rayuwarsa ya samu cin nasarar aiwatar da hakan ɗari bisa ɗari amma abinda malamai suke cewa fa tashabbahu illam takunu mislahum inna tashabbaha bil kirami falahu ku yi kokarin kwaikwayon su ko da ba ku zama su ɗin ɗari bisa ɗari ba domin kwaikwayon mutum na gari wannan tsira ne kuma rabota ce to wannan kasancewar ka ahalus sunna ba karamin riba ba ce ba to wani da dama idan sun ji an ce ahalus sunna kan mutane kan ɗaure su wane ne ahalus sunna bayan kasancewar mutane musulmi dan me kuma za a zo a cewa mutum kuma wani ahalus sunna ba dauriya akan sunansa musulmi an hakika suna na musulunci ko suna na imani shine babban kambe wanda alkur'ani ya bayyana hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka bayyana huwa sammakum almuslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasul shahidan alaykum shahidan alaykum wa takunu shuhada'a 'ala an-nas fa aqimu as-salata wa atu az-zakata wa atasimu billah huwa mawlakum fa ni'mal mawla wa ni'mal nasir annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da'awa ta musulunci da da'awa ta imani sahabbai za su zo su tambaye shi ko wani lokaci mala'ika ya zo ya tambaye shi ya ce da shi menene musulunci manzan Allah ya bayyana menene ibani manzan Allah ya bayyana a wafdu ban Abdul Qais suka zo suka tambaye manzan Allah menene musulunci ya bayyana mutane da dama duk sun tambaye shi ya bayyana musulunci ya bayyana imani da haka da sunan musulunci da imani ne sahabbai suka rika kiran junansu kuma suka rika ma'amalanta juna da shi amma bayan annabi sallallahu alaihi ya bar duniya to sai ya kasance an samu waɗansu mutane waɗanda san rai ya yi kaka gida a cikin zukatansu waɗansu kuma jahilci sai san rai ɗin nan da jahilci ya ja su wajen ɗaukan wani salo na addini duk da suna kiran kansu suna musulmi amma suka ɗauki wani salo na addini suka ɗauki wani salo na fahimtar addini saɓanin yadda annabi ko yadda da sahabbai saɓanin yadda su sahabban annabi ɗin suka koyar da zarata cikin cikin almajiransu tabi'ai aikin da tabi'u tabi'ina to irin waɗannan mutane da suka rika fitowa waɗansu su ɗauki addini da zafi sama da yadda ake bukata waɗansu kuma su ɗauke shi da sanyi sama da yadda ake bukata waɗansu su hukuntar da hankali da mayar da hankali shine abin bi saɓanin abin da nasu ya tabbatar waɗansu dalilai daban-daban suka yi ta sa mutane suka yi ta kaucewa ta farkin da wato ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora mutane a kai to amma kar ku manta dukkanin su suna kiran kansu da suna musulmai alal misali mutanen da suka ɗauki aƙida ta shi'anci suna kiran kansu suna musulmi kuma ba za su yadda ka kira su da wani suna ba musuluncin ba amma idan ka kalli aƙidar su da suka gino a kanta sai ka ga ciki akwai zagin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam akwai zagin iyalan gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da dai sauran abubuwa waɗanda suke munana wanda suka sha bamban da ainihin musulunci din tsantsa haka mutanen da suka ɗauki mu'tazilanci su kuma a cikin aƙidar su akwai gina waɗansu aƙidu wanda sun ci karo da ƙwar'ani sun ci karo da hadisi sun ci karo da yadda annabi ya koyar da addini kaga su ma amma duk da haka suna kiran kansu suna musulmi haka idan ka ɗauki khawarij haka idan ka ɗauki alƙadariya haka idan ka ɗauki murji'a haka dukkan waɗansu ƙungiyoyi wanda yanzu ba lokaci ne na kawo salsalar tariha tarihansu da kuma bayani ko sharhin waɗansu daga cikin muna na aƙidinsu ba amma dai dukkaninsu kowa ba wanda ya yarda cewa shi ba musulmi ba ne ba kowa yana da auren musulunci ne hasali ma kowane ɗaya cikin ɓangarorin gani yake ma shi shi ne musulmi original one sauran duk yan jabu ne idan ka ɗauki aƙidar shi'anci sai sai su kaɗai ne musulmi duk wanda ba ɗan shi'a ba musulmi ba ne ba idan ka ɗauki aƙidar mutazilawa haka suke ɗauka haka idan ka ɗauki kawaris da murji'a da sauransu to dukkaninsu kuma suna da waɗansu aƙidu ko waɗansu ayyuka ko waɗansu maganganu wanda sun ci karo da zahirin ƙur'ani sun ci karo da zahirin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai wannan ta sa musulman da suka yi ragowa kan tsantsar musuluncin da shi an ci bai shige shi ba ko mu'tazilanci bai shige shi ba ko ba an ci da sauran waɗansu bidoyi sai suka bukaci lallai su samu wani kambe da zai bambanta su da sauran to sai suka kalli sauran ƙungiyoyin ko waɗanne galibi ana danganta su ne amma dai zuwa ga mutumin da ya fara kira zuwa ga abin ko zuwa ga siffar aikinsu in ka ɗauki mu'tazilawa asali ana jingina su zuwa ga wasil ibn ata al-ghazal wanda wasil ibn ata almajiri ne na hasan al-basri wanda ya kirkiro aqidar cewa idan mutum ya aikata kaba'ira kamar idan mutum ya sha giya ko ya zina yace shi ba zai ce masa musulmi ba sannan shi ba zai ce masa kafiri ba wa yana manzala bainal manzilatai ne domin da musulmi ne da bai sha giya ba da bai zina ba amma kuma da kafiri ne to kuma za a kwace masa sunan imani wa yana manzila bainal manzilatai ne shi ba musulmi ba shi ba kafiri ba tsaka tsakiya kenan amma fa ya yarda cewa wai a ranar tashin kiyama kuma huwa mukalladun finnari za a dawamar da shi a wuta to ga wannan mummuna aqida shi to Hassan al-Basri na zaune na bada karatu sai aka zo aka yi masa tambaya akan irin irin wannan aqida sai ya shiru bai ce komai ba dan saboda baya son ya bude kofar fitina cikin mutane sai wasil ibn Atha sai ya ja gefe guda da aka sake wa Hassan Basri tambaya sai ya bada fatawa yadda ya fahimta cikin addinin musulunci to wannan fatawar ta saba da abin da Wasil bin ke so sai Wasil bin Atha ya ja gefe guda shi ma ya kafa sansani da almajiransa gefe guda yana bada fatawa kishiyar ta malamin sa to a lokacin sai Hassan al-Basri ke cewa i'tazala anna Wasil yace Wasil ya bangare gefe guda ya tafi gefe guda to daga lokacin duk waɗanda suka bi wasu kan aqidar sai ake kiran su al-mu'tazila wato waɗanda suka bangare suka kyale sauran musulmai to kaga wannan sunan da aka ba su suna ne na me aikin su to haka idan ka dauki shi'a sunan da aka ba su suna ne na aikin su idan ka dauki ash'ariya sunan da aka ba su suna ne na malamin da ya kirkiro aqidar ake bi dukkan wani wanda yake kan tafarkin da ba na annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai ka samu sunan nashi ba na annabi sallallahu alaihi wasallam bane ba ko dai suna ne na wani malami da yake ganin ya fi so a danganta shi zuwa ga malamin sama da annabi ko suna ne na wani nau'in aiki aikin ko ba irin na annabin ba to amma su ahlus sunna tunda ba su da kowa a gaban su sai manzon Allah sai suke son a jingina su kai tsaye zuwa ga manzon Allah sai a ce da su ahlus sunnati wal jama'a wato mabiya sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda idan ka sami wani wanda yake bid'a ba zai dace masa wannan ba ina fata an fahimta domin idan sun yi da'awar suka ce maka musulunci dan me zaka ce a halin sunna su ma sai ka ce su cire kamban shi'anci kawarijanci kadariyanci jami'yanci ko ba haka ba su cire sunan tijjaniyanci kadiriyanci dukkan wani abin da suka jingina ma kansu ko sunan malami ko sunan shehi ko sunan aiki su cire a koma tsantsar musulunci qur'ani da hadisi to ba za su yarda ba sannan idan aka duba aka kalli kai sunanka da nasu kai da wa kake dangantuwa da malaminka da wani shehin garinka da wani waliyin garinka zuwa ga annabi kake dangantuwa kai tsaye su kuma suna dangantuwa zuwa ga wani mutum ba annabi ba dan Allah da mutumin da ya danganta maganarsa da aikinsa da annabi da mutumin da ya danganta maganarsa da aikinsa da wani ba annabi ba wane ne ya fi babban rabo ai ko hada ma ba za a yi ba ko hada ma ba za a yi ba annabi sallallahu alaihi wa sallam yaga Umar dan Khattab yana rike da waɗansu takaddu an rubuta waɗansu bangarori na at-taura a ciki Ila Umar yana karantawa ne a matsayin wani abu na tarihi ba wai don ya ɗauke shi a madadin ƙura'ani da hadisi ba amma don manzan Allah ya taka masa burki sai da na ɓacin ransa a kai ya ce yanzu haka za ku yi ‘yan khattab a ma a taitukun biha bai za a naƙiya shin ban zo muku ba da turban nan ta musulunci fara sal da ita gwanin ban sha'awa amma yanzu ka zo ka riƙe waɗansu da tafai na taura a hannunka yace lauka na Musa hayyan ma wasi'ahu illa bai da annabi Musa yana da rai da ba abin da zai sai dai bi ne annabawan da duk suka wuce baya tun daga kan annabi Nuhu alaihi salam zuwa yau inda Allah zai kaddarawa musu dawowa duniya yanzu to cikinsu ba wanda zai aiki da littafin sa sai da alqur'anin da annabi Muhammad ya zurci cikin su ba wanda zai aiki da sunnar sa sai sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don abinda Allah ya zana kenan a cikin Ali Imrana wa idza akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikma ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إثري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشهيدين abinda ubangiji ta'ala ya rike alƙawarin dukkan annabawa ya yace lama ataitukum min kitabin duk abinda na baku na littafi kowane irin littafi ne thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum sai ga wani manzo ya zo muku yana gaskata abin da yake tare da ku la na bihi ku yadda lalle za ku yi imani da shi wala tansurunna ku yadda za ku taimake shi kala Allah ce da su a aqarrtum ma akhadtum ala zalikum isri kun yadda ko rike riƙe na da kukan wannan qalu aqarrna annaba suka ce mun ji mun gani ya Allah qala fashhadu wa ana ba'akum min ash-shahidin to ku shaida ni ma ina shaida kan abin nan ma'ana dukkan wani annabi inda zai zo duniyar nan a yanzu ba zai aiki da littafinsa ba annan musa ba zai aiki da taurawa matukar lokacin qur'ani ya zo annabi sa ba zai aiki da linjila ba in dai dawo dole da kur'ani zai aiki da haka ne ma imam zahabi cikin littafin tajridu asma'in sahaba da ya tashi zana sahaban annabi sallallahu alaihi wa sallam a ciki sai zana da annabi isa alaihi salam me hujjar kashin su dinin zahabi yace ah annabi isa manzo Allah ya bada labarin zai zo bayan duniyar nan sai daga cikin manyan alawomin tashin kiyama kenan ga hadisai na cikin bukhari da muslim da sauransu idan ya zo fa ba wani sabon manzo ne zai zo da zai aiki da wani littafi ba zai yi aiki ne da alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to kaga kenan sharadin zama sahabi al'amura guda uku yin imani da annabi ko ba haka ba ganin annabi din ko gamuwa da annabi ko da ba gan shi ba saboda makanta ka taba gamuwa da shi sannan abu na uku mutuwa akan haka yace to mun yi imani annabi isa ya yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda ya bada bishara da shi kafin zuwansa yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum an al munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al khaba'ith wa yadhu anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim wannan mun yi imani da wannan yace sannan ya gamu da annabi a daren Isra'i a sama hadisi ya tabbatar da haka sannan kuma zai mutu kan imani tunda shi annabi ne manzo ne yace sharuɗan zama sahabbai duk sun cika to kaga a nan gurin inda dukkan annabawa za su dawo za su yi aiki ne da alqur'anin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma hadisan manzara sallallahu alaihi wasallam da haka sai ya zanto jingina kai zuwa ga sunna ita ce nisba dangantaka da ta kowace dangantaka falala doriya akan dangantakar musulunci da kuma ka dingan dangantuwa zuwa ga sunnar annabi din kayi haka ne don ka bambanta kanka da sauran mabiya waɗansu mutane ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kuma ita kalmar cewa wani ahlus sunna ne ba da'awa bace ta baka ka iya da'awa da baka amma a samu maganganunka da ayyukanka sun gaskata ka akwai alamomi da ake gane ahlus sunna daga cikin manyan alamomi da ake gane ahlus sunna wato ba yadda hujja sai alqur'ani da hadisi bisa ga fahimtar sahabban annabi a aqidar ahlus sunna abinda qur'ani ya tabbatar da abinda qur'ani hadisi ya tabbatar bisa ga karantar wasu sahabban annabi to shi ne abin da ake sawa gaba a matsayin dalili dukkan abin da ba wannan ba to fa sai in ya samu goyon bayan wannan din sannan ya zama dalili abin da duk ba wannan ba wannan kaga aqida ce ta ahalus sunna tsantsar ahalus sunna domin duk wani mutum da za a nuna maka mai falala babu yadda za a yi su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam falala sahabban annabi sun samu shaida da tabbas cikin alkur'ani da hadisi Allah ya siffanta su da imani ya siffanta su da hijira ya siffanta su da cewa yan aljanna ne ya yi musu kaza ya yi musu kaza duk abin da ake bukata na gata Allah ya gama musu cikin alkur'ani wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi wallazina awaw wa nasaru ulaika hum al-mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim na amanu kaga ga imani ya samu wa hajaru ga hijira wa jahadu fi sabilillahi suka yi jihadi don Allah wallazina awaw wa nasaru da kuma waɗanda suka tarbi bakuncin annabi ɗin a madina suka karɓi sa suka taimaki addininsa kaga na farko muhajirai kenan na biyu al'ansar kenan domin na amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi wannan muhajirun kenan na awaw wa nasaru duka su biyan sai Allah ce ula'ika humul mu'minuna haqqa waɗannan su ne mummunai da gaske ma'ana kila wani wanda ba su ba zai zama mummuni amma dan jabu amma dai su kan su ne mummunai da gaske zahir tabbas ko kokonto babu to kaga kenan tafarkin waɗannan mutanen shine addini riko da karantarwar su shine addini dukkan wani wanda zai so ya faɗa musu bakar magana ko ya lakuce musu hanci ko ya jefo ɗansu daga cikinsu cewa sun aikata barna kamar yadda shi a suke yi a ce ai sahabiwa ne ya yi zina waye waye ya yi barna waye ya yi kaza su samu damar munana sahabbai dukkan su wannan jahilci ne kawo ka, don in ba haka ba in sahabbai sun yi dukkan laifin ba da suka yi Allah ba da labarin ya yafe musu to shi da aka laifin ya ce ya yafe ka kome na kai Allah dai shi aka sabawa shi kuma yace ya karbi tuwansu laqad taballahu ala nabi wal muhajirin wal ansar alladhina tabauhu fi sa'ati al usrati min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum thumma taba alaihim innahu bihim raufur rahim har ma waɗanda ake ganin laifin ya fito fili har annabi ya kaurace musu mutum uku nan da basu je yakin tabuka ba ka ibn malik da sauran mutane guda biyun su ma in an sa su cikin wancan taron ma sun shiga amma kar wani ce ban da su sai Allah ya ware su daban din sun shiga cikin taron can kuma aka sake ware su wa ala salasati allazina khulifu hatta idza daqat alaihim al-ardu bima rahabat wa baqat alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a min Allah illa ilayhi thumma taba alaihim liyatubu inna Allah huwa tawwabur to kuma me wani zai ce akan wannan Allah ya karɓi tubansu gaba daya da almuhajirun da al gaba ya karɓi tubansu sai wani ban yadda ba ya fi musu ba shi fa Allah ne ya fi musu sai wani shi bai yadda ba har yanzu sai ya zagi Abubakar ko Umar ko Usman ko Aliyu ko wani zo ce shi har yanzu bai da ya zagi umma na Aisha kowai kowai Aisha da tun tana dare aka yi mata kazafi wanda ya fi ka ta'addancin farko shine Abdullahi bin Ubay bin Salul suka yi mata kazafi aka jefe ta da cewa ta aikata zina Allah ya saukar da ayoyi sama da guda goma cikin suratul nur ya wanke ta ta kuma aka tsinewa wanda ya kara cewa haka duk a cikin suratun nuri kaga an riga an gama magana sai wani zuciya yanzu sai ya mata kage to kaga duk wannan wato san zuciya kenan a hakikanin gaskiya ya yan uwa lallai qur'ani hadisi bisa ga fahimtar sahabban annabi wannan shine tsantsar addini to a wurin ahlus sunna wannan ita ce hujjarsa qur'ani hadisi bisa ga fahimtar magabata na gari bisa ga fahimtar sabon annabi sallallahu alaihi wasallam in aya zai kafa hujja da ita zai kokari ya bata da ma'anar da ba sabuwa bace ba akan abin da sahabbai suka sani ba kishiyar abin da sahabbai suka tabbatar bace ba in hadisi zai fassara zai bayar da fassarar da ba za ta ci karo ba da fassarar sabon annabi sallallahu alaihi wasallam wannan alama ta farko kenan wanda ake gane ahlus sunna da ita koda wajen kafa hujja ahlus sunna baya kafa hujja da mafarki ahalus ba baya kafa hujja da an ce sun ce kila wa kala an ce kaza ba kyau faɗa mana mana waye ce Umar mu ji an ce kaza da kyau an ce kaza da falalato to waye ce waye ke da ikon cewa ɗin? ahalus suna duk ba sa kafa hujja da wannan an ce sun ce a ah, mafarki an yi mafarki da wane wani yana kaza wani yana ganin Allah duk mako wani yana ganin manzon Allah duk sati wani sun yi dawafi da manzon Allah juma'a da ta wuce har suna baron su da wannan hayaniyar ahlus sunna qala Allah qala rasulullahi qala Allah qala rasulullahi shine abinda ahlus sunna suka sani ba su san wani abu daban ba wannan ba sannan kuma abu na abu na biyu da ake gane ahlus sunna da su ahlus sunna idan ka zage shi ko ka zagi malaminsa ko ka zagi babansa ko ka ci mutuncinsa ko na malaminsa ko na mahaifinsa a matsayinsa ɗan adam zai ji zafi amma baya ɗaura ƙiyayya da gaba a kan wannan sai in ka ci mutuncin sunna ɗin ne in ka taɓa sunna zai taɓa ka inda za ka zo nan gurin ka kafa lasifika kai ta zagin marigayi ce ka na mamudu gumi har garin allah ya waye ahalin suna ba za su yi maka ba za su ji zafi babu daɗi kam ka zagi malaminsu wannan alama ce ta cewa suna son malaminsu ba daɗi amma ba sa ɗaukan makami don su kare shi malamin sai dai abin da malamin ke kira amma idan ka zo kai wa Allah ƙarya ka ja aya ka fassara ba daidai ba ka ja hadisi ka fassara ba daidai ba ahalin suna ba za su maka kara ba sai sun yi wa mutane bayani don wannan amana ce ta ilimi su faɗa lokacin da suke faɗa kuma ba da kai suke ba kokari suke su mayar da ruwa ya gudana a magudanarsa da ingantacciya dan ruwa idan ba a masa wajen tafiya ba sai ya je kuma ya shiga wadan saurare ya ci gidaje inda bai dace ba to shine shine su abin da su ahlus sunna suke kai to kaga wannan sifa ce cikin sifofin ahlus sunna wato ba sa ba da kariya ga zatin mutum gangan jikinsa a'a suna ba da kariya ne ga me aqidar koyarwar manufar ta addini abinda duk aka yi wanda ya ci karo da kallahu kallar rasulullahi ahli sunna ba za su kyale ba wannan kam ko da garin ku daya ko da kai dangantakar su da kai dangantaka ce ta kai malamin su ne su almajiranka ko kai mahaifin su ne su iyayenka ko kai sarkin su ne su talakawanka wannan ba ba zai sa su yi maka da ba dan sai sun faɗi gaskiya ka'idar ahlus sunna kenan sannan kuma a abu da ke ƙara nuna wato alamar ahalus suna wanda ake gane su da sauran mutane a gane bambancin su ba sa gina gaba ko so a kan wani mutum in ba annabin ba wannan a kan kawai suke gina alwala walbara ba gaba ɗaya ma'aqudun bi annabi mu ba wasallam mubasharatan domin wannan shine abin da su kuma yan bid'a ba su da shi domin yan bid'a za ka iya faɗin wata magana wadda ta shafi ci karo da addinin musulunci amma ba su damu da kai ba amma in ka faɗo wata magana da ta shafi suka ga wani shehin su ko waliyin su to za su yi gaba da kai domin akwai waɗansu daga cikin yan bid'ar da idan ka zo ka ce Allah uku ne ma ba za su ji haushi ba a annabi isa dan Allah ne ba za su ji haushi ba za su iya maka albishir ma da yin an zo zabe za su baka kuria duk baka ba su haushi ba amma inda za ka zo ka ce waliyin su ba daidai yake ba to nan za su yi gaba da kai nan za su yi gaba da kai to kaga wannan wannan ba karamin hadari bane ba sannan wani abu na gaba mai matukar muhimmanci da ya kamata yan uwa su gane wato bambanci tsakanin sunna da bid'a ahlus sunna a wurin su babu wani mutum ma'asumi sai manzon Allah manzon Allah ne ma'asumi wanda baya kuskure Allah ya riga ya tsarkake shi ya tsarkake aikinsa ya tsarkake ganinsa ya tsarkake harshensa harshensa Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha ma'ana baya furci kansa zuciya duk abin da ya faɗa wahayi ne kaga an tsarkake duk abin da zai faɗa da bakinsa ganinsa ma zagal basaru wa ma taga zuciyarsa ma kadzabal fuadu ma ra'a aikinsa gaba ɗaya wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kaseera da haka a aqidar ahlus sunna lalle idan manzon Allah ya faɗa abu ka fahimta baka fahimta ba yayi maka dadi bai maka dadi ba ka ji dadi baka ji dadi ba ya saba gidanku yayi daidai da gidanku dole ka bi dan baka da wani shugaba da yake shi a haka sahabbai suka rike masa mubaya'a suka ce mun yi wa annaba mubaya'a bisa ga abin da muke ki da abin da muke so bisa ga abu mai tsanani da abu mai sauki bisa ga abin da ya mana daɗi da abin da bai mana daɗi ba bisa ga abin da muke da karsashi da walwala wajen yi da abin da ba mu da karsashi da walwala wajen yi sun riga sun sallama kawai in annabi ce shikenan babu sauran wani mutum kuma da ya zo ce wani abu a yadda da da'u kullu qawlin inda qawli muhammadi fama aminun fi dinihi ka mughamiri in dai annabi ya faɗa magana ta riga ta kare to a wurin ahlus sunna kenan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsaka kifi baya kuskure cikin duk abin da zai isar da addini ma'asumi ne min qibalillahi allamul ghuyub amma wanda duk ba annabi ba zai iya daidai zai iya kuskure in yayi daidai sai a karbi daidai sa in yayi kuskure sai a bar masa kayansa lokacin da yayi kuskure sai a kalla tsakanin kuskure dinsa da daidai daidaitinsa wanne ya fi yawa idan daidai daidaitinsa ya fi yawa to kuskurensa guda ɗaya ba zai sa a rushe alherinsa ba sai a roƙa masa gafara Allah ya yafe masa kuskurensa idan kuskurensa ya fi yawa sai a yi ƙoƙarin jan hankalinsa cewa yaya za a yi gyara kuskurensa ina fata an fahimta kaga bayan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan al'umma sai da Abubakar ke bin baya ba wanda ya fi shi balla cikin ɗaiɗaikun mabiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga nan sai sai da Umar ibn al-Khattab daga nan sai Usman bin Affan daga nan sai Ali bin Abi Talib waɗannan mutane dangantakar su da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai dangantaka ce kadai ta shi shugaban su su biyansa kadai ba wato bayan wannan masu kansa ne dan annabi ya aure ummu na Aisha ya ga sayyidina Abubakar Siddiq ya aure na Hafsa ya ga Umar dan Khattab sannan ya aurar da 'ya'yansa guda biyu rukayya da umar kulsum ga sai na usman bin affan ya aurar da wannan tara su ya kara masa ɗaya tara su ya ce in ma da mana da ta uku da mun kara maka sannan ya aurar da fatima ga ali bin abi talib fatimar da annabi ke cewa baf'atun minni yasu'uha ma yasu'uni wa yasurruha ma yasurruni abinda duk zai bakanta mata ne zai bakanta mun abinda zai dada mata zai dada mun tsoka ce daga jikina fatima in ji annabi sallallahu ya aure da ita ga Ali bin Abi Talib sannan kuma dukkaninsu suna cikin as-sabiqun al-awwalun sannan dukkaninsu suna cikin al-ashratul mubashshirun bil janna sannan dukkaninsu sune khulafa'ur rashidun wanda duk ba su ba halifa bane sai dai a ce masa sarki amma sune halifofin annabi dan su mulkin su khilafa ce ta nubuwa wanda annabi ya bar duniya ya bari suka yi shekara 30 suna yi to amma tare da haka idan abubakar siddiq ya faɗa wani abin da ba daidai ba sai sahabbai su ce masa ba haka bane ba wannan bai nuna ba sa kaunar shi ba suna kaunar shi kuma suna girmama shi sama da kowa amma sun san shi ba masu gwani da haka sai saka masa bulki idan Umar dan Khattab ya wani abu ba daidai ba sai sahabbai su ce ba haka ba sai masa inkari in Usman ya abinda ba daidai ba sai sahabbai su ce ba haka ba in Ali ya abinda ba daidai ba sai a ce ba haka ba to dan Allah idan da Abubakar da Umar da Usman da Ali an musu inkari to wane ne wanda zai zo bayan su kuma shi ba za a yi masa inkari ba idan da abubakar da usman da ali radiyallahu anhu majma'in sun kasance ba ma'asumai ba suna iya yin kuskure to waye zai zo daga bayan su kuma a ce baya kuskure to amma kaga da awa ta in bid'a sai a ce idan shehun ka faɗi magana kawai ka sallama ka bi haka wanda daga cikin sai ce wa sallimil amra lahu la ta'tarif walau bi isyanin ata izan furid yace ka sallama masa al'amari gaba daya ka ce dan me ko sako ka ga yayi yace to a lokacin an farkanta yayi saban ne shi gare shi in kana ta cewa kuma kai kai magana aji an farlanta masa kai kuma sai kai me yana ka a ciki shehi ne an farlanta masa dan Allah dan Allah wannan magana idan idan muka yadda da wannan ba ta bata addini ba to wannan ne ya kamata al'ummar musulmi su fahimta su ɗauki wani madubi su ranka hangawa suna gane al'amara yadda za a rarraba kuma a kwanaki nake cewa waɗansu nake faɗa a kano a wata hudu ba da na ta juma'a na ce dukkanin shehunai da muke girmama da ake girmama su da waliyai akwai waɗanda suke na kwanan akwai waɗanda suke na nesa idan akwai wanda sun shahara nan kasar akwai wanda ba su shahara ba amma mu ɗauki waɗanda suka shahara idan ka ɗauki Abdul abdulkadir ya zo karni na hudu zuwa na biyar ko wani lokaci makamancin haka ma'ana an yi shekara sama da ɗari uku zuwa ɗari hudu ana addinin musulunci lokacin ba riga an haife shi ba sai aka haife shi idan ka ɗauki shehu ahmad tijani ya zo shekara ta dubu da ɗari ɗaya da hamsin ma'ana an yi shekara dubu da wani abu ana addini kafin a haife shi to lokacin da aka haifi waɗannan maluma sai muka ɗauka cewa misali a yanzu idan mutum baya tare da su in yi addini bai yi ba tambayar da matambayi zai mana to ina hukuncin waɗanda suka yi addini kafin haihuwar waɗannan malaman addinin su ya ko bai ba dan idan muka ɗauka cewa duk wanda yau bai yi tijaniya ba to ko ya addini baya da addini abinda wannan ke nufi fa duk waɗanda suka yi addini tun daga lokacin da annabi ke maka zuwa zuwan sa madina zuwa barin sa duniya har ya zuwa shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin duk waɗanda suka yi wannan shirme suka yi tun da a lokacin babu shi yau tijani balantana ce sai tijaniya ko dai mai da addinin su yayi a nan wannan nan ba suna na shiga ɗariƙa ba addinin na zai ko kuma mu ce addinin su bai yi ba a nan mun mayar da martani haka addinin sahabbai gaba ɗaya to haka nan muka ɗauki shehu abdulkadir kuma wani abu da mutane ba sa ganewa shine kasancewar wani yana da ilimi yana da falala yana da daraja yana da yana da yana da daban kasancewarsa kuma shin maganarsa in yayi shi din ta zama hujja a karɓe ta a kyale ta alkur'ani da hadisi wannan kuma daban domin dukkan waɗannan shehuna da ake ambatansu ba wanda ba a danganta shi zuwa ga gidan annabi kowanne ana ƙoƙarin a ce jikan annabi ne to a nan gurin abinda zaka cewa abokin zantanka na sallama jikan annabi ne idan jika na gari ne sai na kyale maganarsa na kama ta kakansa sai ya na na sallama jikan annabi ne na sallama yana da falala na sallama na saki amma da shi jikan da kakan wa haifa falala abin bai ta a yi rigima ba abu ne maganganu ne da za a warware su a cikin ruwan sanyi babu zagi ba cin mutunci tattaunawa da buga misalai tunda dai mutane da dama Allah yana ba su basira ta su buga misali ya yi kwatance to sai ta buga misali ta yadda za a gane komai da komai a hankali cikin ruwan sanyi kar wanda ya faɗa kar wanda ya tashi hankali bilal duk wanda ka jira cewa yi tashi hankali ba da gaskiya ne duk mai gaskiya baya son a yi tashin hankali menene ribar da kake so a cikin tashin hankali Menene ribar da kake so a cikin tashin hankali kuma idan ka bi salsala a cikin alkur'ani duk wanda ka ji ya ce a yi rigima to baya da gaskiya kuma duk wanda aka kore shi aka kai shi bango wai wai wai sai da zai ko baya sai ya karɓi gaskiya kawai sai naɗa zare ya zama shago abin da yake jira kawai a samu ɗan anarkin da zai buga masa yi. to kaga wacce aka yi kenan ka duba annabi ibrahim alaihi salam um, wanda ke khalilullahi ne da ya zo samu mutanensa ya kiraye su suna bautar gumaka ya kiraye su ya kiraye su ba su ji ba sai ya aiki da hankali wanda ya kamata ko ba dalili na shari'a hankali ya sa ka fahimci gaskiya ka gane ta da ƙarya gumaka suka zo suka tara suna bauta musu ya zo ya rarraɗe gumakan gaba ɗaya sai guda ɗaya babban ya bar su da gatari a jikinsa aka zo ana cewa waye man ba ala halayya bi halatina innahu lamin zalimin waye ya zo buge mana alloli lalle azzalimi ne ma'ana wannan wani irin hankali ne wannan Allah ka da zai kare kai yanzu an muje shi kana so kuma ka tare masa fada kuma inda ya cika Allah a tambaye shi mana ya bayana wanda da ke shi amma aka ce kalu sami ina fatan ya zukurhum ya kalu lahu ibrahim ai ma mun ji wani saurayi yana aibata mana alloli sunansa ibrahim kalu fatu bihi ala ayunin nasi la'allahum yashadun aka ji aka kawo anan ibrahim suka ce a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim yanzu kai ne kawo allolin mu haka ce bal fa'alahu kabirhum hadha ba ruwa na babban ne gashi nan babban ne ba kun ganshi da gasar yara da ba shi ne ya fi karfin yan kananan ya rafe su kuma ma fas'aluhum in kanu to su da aka dake su ku tambaye su mana sai muku bayanin waye dake su kaga duk nan gurin yana so yubarhinu alaihi wa yuqimu alaihi alhujja hujja yake kafa musu ku tambaye su mana fas'aluhum in kanu yantiquna sai suka ce wallahi laqad alimta ma haula in yantiquna ita kasan ba sa magana ba sa magana to ba sa magana don kuka mutu musu kaga a nan gudan da ya zo nan karshen da sun yarda cewa in eh waɗannan gumakan ba sa magana kuma ba su da tasiri nan ta take sai musu inkari na zahiri duna min lahi ma la yanfa'ukum shay'an wala la yadurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun ku ka bauta abinda ba ya iya cutar da ku ba iya amfanar da ku tar abinda kuke bauta ba Allah ba ba za ku hankalta ba to daga nan gurin an je karshe me rage kuma sai fada qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin ku kona shi a haka rami ubunuluhu bunyanan fa alquhu fil jahim hujja ta riga ta kare za abinda rage sai fada sai dake dake